محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يو رانتي جمعة كما wato 23 daidai ga watan ramadan mai albarka kuma rana ta 20 da fara tafsiri kenan yau tun daga fara zuwa yau yau kwana ta ashirin kenan daidai to kuma rana ce yau ta goma ga watan bakwai dubu biyu da goma sha biyar muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta hamsin da tara daidai a malam karanto mana allah ya dacar da mu ya mana muwafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم lalle mun aika da annabi Nuh zuwa ga mutanensa yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da cancanta in ba Allah nan ba fa ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda take babba annabi Nuh Allah gara musu aminci mun ambata a baya sau ɗaiɗai talatin da uku Allah kira shi qurani kuma shi ne farkon manzo da aka aiko zuwa ga al'umma da ke raye a gari guda shi sa ranar lahira da tabbata hadithi in aka Allah ce da annabi mu yadda sako zai ce eh, ina shaidar ka sai a kira al'ummar mutan Allah kuma sai mu kafa hujja da inna arsalna nuhi ila qaumi an anzir qaumaka annabi no kun sani ya rayu shekaru masu yawa yana kira zuwa ga Allah ya yi shekara ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai a dubu ba nawa ne ba hamsin ina aya take malam ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله يتيهم أيكا هذا النبي نوح cikin mutanensa falabi fatihi alfa sanatan illa hamsin ama sai ya zauna a shekara dubu to ka ɗebe hamsin kenan ya ɗari tara nawa yana abu ɗaya kira kawai ba ba shekara hmm. haihuwarsa tsurar shekarun da yana wa'azi فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون cikin sura ta ashirin da sautu al'ankabu mun aike shi yi wannan annabin sai labari annabin Allah wane ne zai yi rayuwa ta annabi na biyar waye to yau babu shi saboda haka annabi mun kenan Allah ya kara masa aminci to kuma ka duba Allah cikin ikonsa ta san ya jarrabe shi da wanda yake wani kirki dan ka san sha'anin Allah sai shi Allah sai fitar da matacce daga mai rai ya fitar da mai rai daga matacce قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين إن كتي jama'a waɗanda suke da wato vested interest wanda suke da abun hannu suke da kuɗi a hannu da musu imani yawanci za ka iske a rayuwa waɗanda ake kira malaku to za ka sun fi ja in ja da sakonnin manzannin Allah to sai Allah ta'ala ya ce shugabanni masu abin hannu cikin mutanensa sai suka ce da annabi mu muna gani fa kana cikin ba kai ce ne kawai haka suka ce da shi wai in na ma kake dalalin mubin muna ma gani kana cikin bata bata kara nabin Allah ya musu haka su sai ce ya mai laisa bi dalalatin ne rasulun min rabbi alamin ni ba bata ne ni abin da ku gane ba shi ni manzo ne daga ubangijin halitta ko wallahi ku ci gaba أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون إنا إيرموك دا ساقوان نم أبنكي جناني إنا مكتما نسيح كما إنا دواني إني ميلا غا الله وندا كتوبا كنش أتكين آيان فدا يجي أمس أبو بابراو نيمان زوري إنا إيرموك دا ساقوان kuma ina muku nasiha kuma na san wani abu daga Allah wanda ku musa tunda shi ana masa wahayi so ana masa wahayi ba sai ci gaba da cewa أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل أَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ولتتقوا ولعلكم ترحمون kuna mamaki ne a ce wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ta hannun mutum cikin yana tambayi kuna mamaki ne tun da ni cikin ku ne a cikin kuma Allah ya zabe ni ya bani mallaci shi ne amma mamaki kuna mamaki ne domin shi ka san an ce ido wa kare wanda ya saba gani ya suna ganin ruhun na cikin su yi suna can zabe shi ha shi ne ke taimako mamaki shi ne awa a cikin tun kuna mamaki a ce wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala rajulin minku of course an part of mamaki ne eh? wanda shi wannan mutumin dan ne muku wa'azi ne fa kuma dan ku ji tsoro kuma da fata za ku samu rahama mamaki kuke yi me ya faru bayan haka فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين سيسك كرية تأشيشين فكذبوه والنمو إلا غير النبي كذبوا كما في إلى كما في إلى جماعة تشيلي وعتيه ina alamar fa'ili wannan wawun din wawun jama'a fa kadzabu ay fa kadzaba qaumuhu iyyahu kuka ce fakan yani fa kadzaba qaumu nuhin nuhan to sai aka kawo hakuri ha dan ya zama lamirin wato al-maf'ul bihi sai suka kayyata shi mu kuma sai muka ce ce shine fa anjina kuka ce sai muka tsamar da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi a ina ne a cikin jirgin ruwa shi ne fulfulka jirgi na ruwa mala wanda ya cika da mutane sai aka ce ya jirgi ya yi saboda ka duk lokacin da suka wuce kullama marra alaihi bal min qawmi sakhiru min qala in taskharu minna kun cikin kuma taskharu in kuma na izgiranci zamu yi muka dulmiyar yadda waɗanda suka karyata ayoyinmu kawo ai mutane ne makafi amina makafi ai ba ana nufin makanta na ba su da akwai idanu ma'ana suna da makanta na zuci na ka ce mutum makaho ne ba lallai bane ya rasa ido hmm. idan mutum ya ga gaskiya yake ya zo makaho shi sai ce sun bukun ai suna da ya ce kurame ne ai suna da kuri yana ba su da jin gaskiya hukumar baibaye ai suna magana na ba su iya da suke to karka za musu ne ka zama ka a ce kai makawa ne ga gaskiya na kasa duk bayani ka kasa ka zama dabba Allah ya rami ka وإلى عاد أخاهم هودا قال su ga adawa mun aika da ɗan uwan su hudu kalli magana wa ila adin a hakun hudan me ya sai ka ce wa ila adin arsal a hakun hudan mun aika musu ɗan uwan su hudu akwai abu da abu na farko ne akwai wata kabila sun ta adawa domin allah ya faɗa sunan su ad wa tilka ad ina suka zauna ne an ce sun zauna a yankin iraq yankin iraq da kufa nan ne gidansu su adawa suna cikin abinda malaman adab ke cewa al'arabu alba'ida da an kasa larawa gida biyu idan ka shiga ilimin anthropology akwai al'arabu alba'ida da al'arabul baqiya al'arabul baqiya suna da extinct arab babu sai labari kyau waɗannan sun kasance cikin su al'arabul baqiya kuwa sun kasu gida biyu akwai al'arabul ariba da al'arabul musta'ara to su ne jikokinsu da kakanninsu muke da su har yanzu dukkanin su larabawa ne to kenan shi annabi hudu Allah ya gara masa aminci yana cikin annabawan da ake ganin larabawa ne da annabi hud da annabi salih da annabi shaɓar da larabawa ne ma annabi musa ta gaba balarabe kuma shugaban larabawa gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi to adawa mutane ne masu taurin kai to nan sai Allah ce mun aika musu da dan uwansu a akwai yan uwantaka tsakanin kafiri da musulmi yanzu idan ka ce misali kaga abokin ka wanda yake ba sun sai ce dan uwana ai dan uwana ne kirista ya halatta ka faɗa ai dan uwana ne mai hoton doki ya halatta ka faɗa to amma mun shi Allah ya ce dan uwansu kuma ya san mushrike da za ka ce gaba me ya amsa sai malamin suka ce yan uwantaka ta fuskar gari guda ne ukhuwa ce geografiya ba ukhuwa imaniya ba kun gane ko so kuma ita ce ali yan uwa mutanen america kowa da kuka sai kuna kuna kuna bai ne da kasa fi musulmi ko kuma yan uwantaka ta fuskar kabila ka amma hakikalin yan uwantaka innamal mu'minuna ikhwatun saura sai Allah ta'ala ce mun aika ma adawa dan uwansu annabi Hud sai ce da su ya mutane na ubudullah ku bautawa Allah ما لكم من إله غيره ما كل من تنتهى أبو تامس إلا شيبا شيخ مدام صورة الله سيدي صورة غير التنبيه أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاه وإنا لنظن gwamnoni masu abin su suka ce wato cikin mutanen su kafirai kenan sai suka ce ka da muna ganin kana cikin mota ne shi ne safa kana cikin mota kai wawa ne kajin da ake gane Allah ne sai da masu kama ainihin rantsi inna lana raka fi safahatin wa inna lana zunnuka min al-kafir yawan karya ko kai aka gaya maka wani how do you feel kai dai wani abokin ka wani sa ya gaya maka wannan magana babu da ita wala tana annabin Allah mun zo aka gaya masa Shi sun yi hakuri kai ma ka yi hakuri a rayuwa sun hakuri a riba Allah ka ba mu hakuri saboda ka ainihin sai ya ce sai suka ce da shi wani ganin da cikin wato safa wautar ne kuna ganin kai makarici ko cikin makaranta ku kalli amsa da ya ba su bai la'ance su ba bai sage su ba bai gina musu bakar magana ba amsa ce ta ilimi ta hakuri ga abin da ya ce قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين يا قوم ku باو تابني ba wauta ba ne tare da amsa mai wato ka ci ribar zance ko wani ya ce da kai kai barawa ne sai ka ce ba haka bane ya barawo ne ba sai dan kai mari da naushi da sanda da mangari da kafa ai idan kai wannan su kake kai da nayi ko shi ma ka ce ba ni bane ai da nayi amma wanda yake amfani ciki imamu shafi wani shi ne shi kayi kaza kayi kaza yi kaza ya ce to in ya tabbata na yi Allah ya gafarta ne sun kuma kai ya kai ne Allah ya gafarta ne an zauna da inda mu ne ba sun liga na shi lauya zai ce ya ce in abin da ka faɗa na yi in na yi to Allah ya gafarta kuma kai ya kai ne Allah ya gafarta to da haka suka zauna duniya ya mugu kamar zuciyar mara nan kata ba an taba ba karantarwa musulunci ba ba kuma an ce komai ka kawai kai akwai abin da yake samun Allah ne ba a shi ba dole sai an kawai shi yace ya ku mutane mutane na babu wauta game da ni to walakin ni rasulun min rabbil wa alamin ni manzo ne daga ubangiji ستة ستة أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إن أيامكم تساطنوا أبنجي ناري كما نيغلكم من نسيانكم أمين تجي أوعجبتم أن جاءكم ذكر ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم لعلكم تفلحون shi ma da irin abin da annabi Nuhu ya faɗa shi ya gaya musu ko kuna mamaki ne a ce an bato wa'azi ya zo muku daga ubangiji ku ta hannun mutum cikin kuna mamaki ne dan ya gargade ku yace ku tuna wa ku tuna lokacin da Allah ya sanya ku mamaya menene mamaya waɗanda suka mai bayan wasu sun tafi ya sanya ku khalifofi mamaya bayan ya gama da mutane to kaga nan su suna da abin da ya kamata su su dau izina da mutane nan sun zo an kuma halaka su a cikin ruwa a cikin kofa to kuma an ce mai hankali an ce gane ga wani ya yi shawara ne tsoron Allah ya kamata abin da ya faru game da wani ta shiga taitai. to shi ne ke jan hankalin su ku na lokacin da Allah sai koma ya bayan mutanen annabi lahu wa zadakum fil khalqi basatan Allah ya kara muku diri abin da ake ce ma diri wato ginin halitta anatomical hugeness anatomical structure da iske mutum tsayinsa ya kai kamar farwa ya kai da ainihin lantarki da iske ne je farauta O giwa yake kawo gida giwa giwa sai kamo da kuma zo gano iyalan sa ya kuri da rufe ya dan da ku samu ke nan giwa kai ka je gurbin da kake kawo zo mu zo mu kake kawo wannan giwa ya kawo gida kuma yana ba su hakuri bai hakuri ba sa mana abin giwa ya sara inda za ka samu ka je kano nan kusa da gidan sarki akwai inda muke kira gidan maka inda suka san kano gidan makaman nan wato gidan tarihi a ba su bane museum malala museum sai daga makace su to a gidan lokacin da shi mana ko in primary ne ko secondary muka taɓa zuwa su yara akwai wasu tukwa ne jami'in tukunya cult rindimari ne gindika gindika tukwanen nan su ne wai irin tukwanin da abagiyawa suka da cin abinci a ciki suwai abagiyawa mazauna kano na farko a ciki suke da bagiwa su ba obi da wani bangare ne ruwa aka bagi shi ka ji da kama giwai a matsayin kayan farauta yau idan ka kayan kama to allah ya ba ku fasta kuma su yi gini yanzu duk inda ka je ba sani ko a gane kuna da abin da kira wall city ba kuna shi ɗan a ce ga birni amma an kewaye shi da gini da katanga kusan gaje ƙasar hausa kano kun san wanda suka san kano akwai badala ana ce masa badala katanga haka ka je ka sana ka je zaria ka je saboda lokacin ya ɗauke namu suke da gate gate gate kama akwai kofar maka akwai kofar nasara akwai kofar ruwa kofar kansagali na kofar mai zuga kofar masu galla mata na ya sanar da yawa kaji ne ka ji kana akwai da kofar haka idan ka je zaria waɗannan kofofin abin da nake so in faɗa a lokacin da aka yi su a yi da ƙarfin su hmm. ba mu da wannan ƙarfin yau ko akwai ba za mu iya ba zamani ya ci karfin mu kwamfuta ta cinye mu komai kwamfuta komai intanet wata rama sai kwamfuta ta tare da muka cin abinci ji za ka ci abinci online don da kun ci gaba to Allah ta ala ce muka kama musu basta din da kaga mutum sai ka mutu sun ce fakku ala Allah la'allakum tuflihun kurun da tabbima shine ala a ya ce fabi ayi ala da rabbi kuma korin da tsara mu ubangiji ta kaga annabi hubut Allah ya musu aminci yana gaya wa mutanensa korin da tsara neman ubangiji to mu ya kamata mu karanta da ni'imar Allah da mana tana da babban ni'imar mu Allah ya ba Qur'ani babban ni'ima da ya aiko mana annabi Muhammad babban ni'ima da Allah ya ba mu musulunci shi ne ke gaya musu قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Shugaban wannan magana da ya musu sai suka ce so kake yanzu yanzu kai mudu ka so mai ka so gare mu ne mu mota ma Allah shi kadai Allah kadai kwaya ɗaya to ina kuma a musu wasu na ganin dan me za a ce su bota ma Allah ɗaya akwai cikin kafirai da suke ce Allah ya yi ya yi nisa da yawa baya ji sai an rike sai an rike wato ainihin wato wasu hanyoyi a rike kuma shin suka ce ma na abudu inna إلا ليقربونا إلى الله زلفى أرجي intermediaries ka kama wani ka bar Allah ka kama shi kawai ka rike Allah sai ka huta saboda ka suka ce ba muna bauta musu bane don za mu bauta ma Allah ya yi gurana wa nazara ma kana ya mutu abauna mu bar abubuwan da iyaye bauta to kaga kullum idan ka ce ni eh, haka na taso na gani iyaye to sai ka yi kama da kafaran baya na abu na iyaye mai kyau sai ka bi in suna alama da kyau sai ka bari in ka taso ka ga iyaye a ƙasa inda ka taso suna yawon tsara ba sai ka yawon tsara ka ce ka samu to ko da addini ne ko da ibada iyaye ai ba ɗan wasu Allah ya ba sai ka auna abin da suke da nasi suna iya kuskure ko wani iya amma lokacin da ka gina fahimtar addini a kai inna wajen na ara ana ala umma to za ka lalata za ka bace kullum dalili za ka yi na fata gani ko dan me za mu bar abin da iyayen mu ke yi Ta suka ce ka zo mana da abin da kake alƙawari ba ba za mu ce ka kawo azaba ne in ka da gaskiya shi ke sai ce da su قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها ai cuta irin ta kafirci da shirka ta daga ta damalmalo a kan shi ne wa'a mana kuna wannan magana ne saboda akwai impurity dauda da kazanta na kafirci ya ci zuciya shi zaba ka ganewa wa ghadabun fishin Allah ya sauko to mumin ya tsoroci Allah kare fada cikin aiki mara kyau ta yadda wato fushi ya sauka a kan shi ta yadda duk gaskiya mutum ba zai iya gane ba Allah ka tsare mu kariya sai ce dan ne za ku dinga jahil jahilani dangane da sunayen da ko kuka kirkire su ku da iyayenku wanda Allah bai san da su ba wanda yake haka ne fantadiru inni ma'akum min al-muntadirin ku ci gaba da jira ni ma ina tare da ku cikin masu ainihin jira na'am فأنجيناه والذين معه برحمة وقطعنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين da haka sai muka cece shi na amfani da kalmar ceto bangaren wato an da ita ce kalmar da nake gani ta fi dacewa ba gaba kana cewa sai muka samar da shi muka samo shi ita eh amma ai ceto ne ai domin an kwato shi daga makircinsu ne ba shi kadai ba da waɗanda suke tare da shi kaga ma'ahu tare da shi na su fahimci kalmar ma'a ko ƙur'ani idan Allah ta'ala ya ce Allah na tare da kai wa huwa ma'akum aina ma kuntum ka je ka fahimci ne Allah ta'ala ke ma'iyya iri ce akwai ma'iyya ta aidiya akwai ma'iyya zatiya in Allah ya cina tare da ku ko'ina to Allah ya zama ke misali ko yana tare da ni a nan haka yana tare da abokin kenan Allah biyu kenan ba mai hankali da dauki yana ko'ina ina kenan sai ka halar kama bada cikin halaka wani ana kiransa ma'iyya ne ta aidiyya ba zatiya me dalili Allah ya gaya ma annabi Musa da Haruna innani ma'akuma ina tare da ku saboda me asma'uwa ta aidiyya kenan ina ji ina da ne ana ban da yake ɗalibi ma zai iya gane ba wata ba ba musulmi so kakar rikici karo da rikici ko kai misali aka ce ta yi jana jami'an tsaro suna ba tare da kai ga su musamman nan bronx ita eh, hanyar gajar ɗinsu su ma ke a magarin da suka fusa ballantana allah azza wa jal na ba ta kuka da kyau saboda haka sai allah ce sai muka cece shi tare waɗanda suke tare da shi kuma yanzu misali kana iya cewa ina tare da malam wani shi yana new york kai kana shi yana shi kuma yana accra wace irin mai iya ce ta hanyar manufa kawai ta ina tare da kake abin da kake kai not physically so ma'akum a fahimci ma'anar ma'iyya akwai ma'iyya ta'idiyya akwai ma'iyya zatiyya akwai ma'iyya fiqhiyya da sauransu misali na fata gane ko sai muka cece shi da waɗanda ke tare da shi da mai da wata rahama daga gare mu ya bi rahmatin min wa qata'na kan alladhina kadzabu bi ayatina muka kuma cisgi muka katse kashin bayan waɗanda suka tsare ta ayoyi ba kasance ne ba kaga Allah ta'ala ya mana This These two verses talk about What happened with Allah's Prophet Who? Who they call who? what in the Bible? They call him Haba. Haba. But Allah sent him to a dwelling around, do you say Mesopotamia? Around the Kufi and Basri dwellings. But they prove arrogant, they prove intransigent. He preached, preached, preached. This has broken No Preached for how many years? 950 years. Preaching, counseling, explaining. Now, they were asking them, is it because Allah sent a messenger, a man from amongst you? That makes something strange to you, outlandish? It's not strange for Allah to send a prophet, even if it's human being. So the message we can see is one and the same message and Risala. Allah said, We set you along those with you through a special package of mercy. Because the rahmatun minna, rahmatun is in the indefinite article, nakir. So through a special package of mercy. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ We uprooted the bedrocks of those who deny our son. Look at the term. Waqatana, we cut off, we uprooted, we obliterated, we demolished the basis, the bedrock of those who deny our sight. وَمَا كَانُوا They were never ever believers. Now we go on to the subsequent prophet. Annabi daga talk about Allah and Allah and kan shi annabi shi ma da nashi yawan Allah ta'ala ce وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم سوى بسمو داوة ومن أيكا مصر دوم صالح kaga shi ma nan an ce dan uwansu don yin ci wa ila samuda akhahum wa salih annabi salihu suna kiransa dan kanuk salih yana daga cikin annabawan da suke larabawa ne al'ummar sa ana kiranta samu to mun aika musu dan uwansu salihu sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta da cancanta ba ba shi ba lallai na zo muku da hujja da dalili daga ubangijinku daga cikin hujjar nan hadihi naqatullahi lahum aya ga taguwa kaga sun ce naqatullah taguwar ubangiji a wata aya wasu kuyaha da mai ruwan shanta an ce sun ce to in kai annabi ka kawo mota shi kuna so ka shi sai roƙi Allah sai taguwa ta fito daga tsakiyar dutse <coughs> mace ce taguwa matar matar rago shi kamar kenan shi kamar akwai kamar akwai shi kamar saboda ka taguwa malam sai ta fito daga dutse to kaga ya kamata a yi su sallama to amma kafiri a taurin kai ita to tafi wannan ganta kuma sai ta ce tana da ruwa tana da shirkun walakun shiru yaumin ma'alu kan kuskura yau ranar da za ta sha ruwa ne kada wanda ya je fitin wata daga stream daga pond inda ake shi 还有生生生生生生灭众更熟悉。في أقسام الشيطان إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم كلمة جدا ده ما تصب لا عشان لا رفض ده فدمدم عليكم رب الدم sai Allah ya damdame su ya gama da su an ce wanda ya yi wannan siya ana kiransa ƙuddaru ibn salif mugun mutum wa zai ji da Allah ya kashe kan mutum da suka kashe a wani manzo bala'i gare su saboda haka sai ce da su hadhihi naqatullahi lakum aya wannan fa ayin tago ubangiji ce a matsayin aya gare ku ku kyawale ta fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu adhabun alim aya ce gare ku fadharuha ta'kul na son tambaye ku ɗaliban arabiya me yasa aka ce ta'kul wannan lamu da mai ake mata sukun ne ko ruwa ruwa ruwa da kyau ta ta'akul ɗauri ne ko kare ruwa a kai jazame to mai dalili tun da fili mu mubari me yasa ba ta ta akulu ba tun tuna daliban nahar me yasa aka ce fadaruha akulu سيأتي يا زمن جواب الطلب فضروها طلب مجسوم تأكل جواب الطلب هو بك جواب الشر شيء صحيح في مصر كتال ومن دبا تكيتي تكن كسر الله كركو يلدك شابيت دمونا أبو مالا سي أزابا ميردئي تفاقا كنكو ما صحيح يجمونا مدنه suka yi ma annabin Allah taurin kai kuma an ce wanda bai ji bari ba ai ya ji hoho ci gaba واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخذون من رسولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يتشي قطول الوقت إن الله يسن يقوم ماما يا بايا آداوا الشيوان يلا نونا sai da adawa suka zo kafin dawa. ko kuwa da muka kalli sequence ne annabi hu ya zo bayan da shi sai annabi hu shi hu ya riga salihu zuwa in ka kalli qur'ani da kyau domin ai cewa ayar ta yi ku tuna lokacin da Allah ya sanya kuma maya bayan adawa haka ayar ta ce sannan kuma Allah ya zaunar da ku shine bawwa ya zaunar da ku ya ba ku masaunai a bayan ƙasa kuma kuna rikon wato gidaje-gidaje nuna min ya qusura daga kwazazzabai ne suhul an gane ko lower part of the land ne suhul sai ku je kuna da manya-manyan manshi na ce ku tana shi ba kula inda ya ga dama in kun yi ginin sai kasar ta ki tsayawa an ce mutane suna da technology irin nasu kusan gawa to ku Allah ya muku wannan sannan daga cikin abin da suke yi su suka fara kirkiro annat shine wata da jibala buyuta annat sculpture an gane sassaka sassaka sassaka su samu dutse sun sassaka sassaka sun su samu dawo in suka samu katoton dutse za su iya sassaka shi su fitar da gida da kun kwanciya da kun abinci a lokacin irin nasu a lokacin da ba su da grenade ba su da advanced na technology an samu irin wannan to ce ta kutuna duk Allah ne muku wannan to kutuna ni'imomin ubangiji wala ta'thaw fi al-ardi mufsidin kar ku yi ta'asa ba wace kan ce ta'asa ai larabci ne wala ta'thaw an ce wani ya ya bai ta'asa ya bai banna ke to kar ku je kuna ta'asa a bayan kasa wajen yin ainihin ayyuka na kansa آية الله شيء قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون الملك كنا كنا كلمة نسنا من توا تبع من توا الملك الملك الملك mutum inda a ƙur'ani almalaku ta zo yawanci zargi ba mutane kirki ba an gane ko to shugabanni masu abin hannunsu waɗanda suka yi girman kai cikin mutanensa sai suka gaya ma raunana wanda ba su da abin hannu masu imani suna cewa da su yanzu kan ɗauka salihu manzan Allah ne suna tambayi su bisa izgilanci a ta'alamuna anna salihan mursalin min rabbi manzan Allah ne kun yadda da shi qalu inna bima ursila bihi mu'minun suka ce mu mun yi imani da duk abin da aka aiko shi na kuma ku yadda ba ok mun yi imani waɗanda suna mamaki amma za ku amince da shi yanzu kun yadda manzo ne sai suka ce kwarai mun a shi ke da maka wato rashin abin hannu ba shi ke nuna mutum ba shi da kwari ba kana iya samun wani da kirki ce da kanshi wanda za ka buɗe zuciyar shi ya fi miloniya wadata Allah sa idan damu da abin samun Allah ya cika zuciyarsa wadatar zuci wani shi ne ke fata Allah ya ba Allah an ce idan Allah yana nufin mutum da alkhairi to sai ya mai da duniya kawai a gaban shi yana kallon ta kawai ba ta in ba ya san alkhairi sai ya sanya ta a zuciya to inda za a cika maka Amerika da dala Allah ba za ka koshi kuma kana cikin bala'i in ka samu dala dubu sai da kana bukatar 100,000 in ka samu tsawon wannan bukatar miliyan in ka samu ta kamata zama bill gates in ka samu shi ke nan sai zuwa kuma ce ta shi ba suka ce mai neman duniya baya koshi sai lokacin da bakin sai ta ƙasa mai neman lahira ko shi ke tarda ba a ce da kai kakan jirgin duniya ba mai kyafu not going to say it, it will invest you with courage and resourcefulness. kaga ba su da abin hannu amma kallon da suke gaya wa waɗannan almalaunin suka ce inna bima ursila bihi mu'minun mun yi imani to tsaya ka ji abin da su kuma manya masu alman su da gaya musu قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا mutakbirun masu girman kai manya masu abin hannunsu su kuma sai suka gaya masu ci a ah, to ai mu kuma mun kafirce mu abin da kuka yi imani da shi da ga an samu bambanci da su marasa abin hannu sun ce sun yi imani ko to sai su kuma suka gaya musu cikin girman kai da nuna isa cewa ai abin da kuka yi imani da shi din nan to mu kafirai ne mu amince da shi ba هذه is a mark of arrogance. Allah is فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنا من المرسلين فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إذن إيه ما تعدنا إن كنت من المرسلين سنجيكا يلوكا جمعي تابوانا أقام عليك لا ستيجن سام تابوانا شنو سورة الضحى وأعتوا suka yi girman kai shi ne a tafi suka ce ba za a biyu ka ɗin da ya ba. to dama da suka kashe tafiya sun yi shiru sai suka sake kafin baka suka ce kaga ba dai azaba ba ne kawo azaba kawo azaba ya kai manzo kaga wannan shi ne iya girman kai ka yi laifi ka ce an yi kai abin da ba ka cutar na kowa sai a zaba kwata same su Allah ta'ala ce فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الرجفة وتؤين الرجفة كاراجي وهم كتشي آه girgiza ita ce ba sai har ita ce farako sai zama to girgiza ce earthquake ko earth tremor gama da gidaje gabansu haka ba ka yi musu shi sai idan mutum yana kallon abin da ke fara a zamanin yau ka ji an ce gizan kasa sai ka tuna abin da ana faɗa ko kai amma kwanaki da aka yi nan shekaru kusan goma da suka wuce a mexico wajen mutum dubu talatin suka nisa haka ne yau sa ka Allah kai ne ba kan sama mutalata gone sai dai masu aikin ceto kawai da aka je ana ceto allah da ikonsa allah kuwa ya gagara misali sai aka samu yaro kuma karkashin rago wajen fiye da kwana ko biyar ne ko goma yana ta kuruwa aka ceto shi allah kenan ya yi ajalin mai ba allah shi ke da iko mutum zo da crate crate na kwai kwai kwai kwai ya fado amma ɗaya bai kashe kuma da sai girgiza ta kama su fa asbahu fi darihim jafime sai suka waye gari a gurfane suna crawl suna kuruwa suna ihu suna cikin alaka sai ga mutum haka na kwanci a shi ba shi da haka Allah ta'ala ya musu maza da mata maza da mata Allah ya ta kula wannan wannan ayat daga cikin albarkar aiko annabi Muhammad irin wannan masifar sai Allah ya ajita baya mana yasa kafirai suna cin albarkar aiko annabi wallahi albarkar ka za ka dangare kishin ruwan kasko Allah ce mun aiko ka rana ne kuma na ka illa in ba ka ba abin da ake yi a yau ai da ake ba ta yi iri ana saukar ubangiji saboda sun yi ba su fashe da daɗi ba adawa ba su fashe to baka kiyaye ne hakuri wani ita shi kama ka nan kasa ko a duniya ne ka yi ka yi mutum da jari ka yi jari ran da ya taso maka ba kyau sai suka waye gari a gugu fani duk sun mutu kuma da sun mutu ne ma suna la'anin اللهم خير فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Čija nas se kao da kjero tun da sun gamu da halaka shi kenan sai juya ba abin da annabin Allah sai ce ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin lam tuhibbuna nasihin sai to ya ta. na gaya muku sabon ubangijin nan na muku nasiha amma ku mutane ne da ba ku san masu nasiha wato kaga yana faɗa ne wato abin da bature ke kira with nostalgia nostalgic feeling na fada na fada na fada kunki to ga abin da ya faru da ku lafiya ne to da ka bakon sun nasiha to da ka ko nasiha don wanka ya maka to sai ka ce na gode zumtun ne ba ya zuwa suna sai da uwanka ce na maka nasiha kansa ku yi ƙoƙari ka ce na haƙuri aƙalla ma ba za ka yi ba ka nuna appreciation alheri ga ba ka fi da zaka ya ce wani na maka sa sai ka ce idan ba ta amma na tana da method kada ka zo cikin jama'a ka ce na maka ba ko ɗanka ne kan kai masa fara cikin mutum bai zama dole ba saboda shi ma mutum yana da irin mentality baka da kiki kai tsaye sai ba musu to cikin abokanansa ka karya masa ƙaunanansa matar ka ta yi ba daidai ba a gaban da ka dinga zagin ba ka kyauta ba ai matar ka ce ita masa ka ce ai wannan sharin shimfiɗa ɗaya kai ta gefe wata gefe ta kyauta bai kamata mu yi wannan gaban yara mu. da ka musu ma ka zage ta gaban ta. ka ce mata mutunci to ai me rage so sai ke ma'aikacin ka da baya daidai kar kai masa gaban jama'a wato abu ne muhimmi nasiha tana da muhimmanci ita nasiya ka fara yin karatu kullum da zata wai mene ne ke na rashin kirki an ce wani malami in ya zo bacci sai da alƙalami ce yau da yau na jin ya wai kirki da kaza sai ya lissafi kuma na yi kuskure kaza na faɗi magana da wata kaza na yi kaza na yi kaza na kalli kaza sai ya aure sai ya rai na miki sami ne ba kafin Allah ne sami. sai ya alwala ya raka a biyu kuma ya tabbata a hadithi in kai zunubi kai raka a biyu sai Allah ka yafe ni sai ya fiya tukun sai ke ya kwanta ce domin na tsoron karan kwanta da wannan laifin washe gari akwai shiga wata ko suna mai da shi ne yi maka yi nasiya yi maka yi nasiya Allah ya samu dace sai ce da su ba kwa son nasiya ci gaba ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ده كما النبي لوط لوط النبي بيتكلم عن الله أن شيء تدعو عن النبي إبراهيم يعني كفر shi annabi Ibrahim sai ya tura shi wani gari da ake kira wato sudu tun da ke a sudu kusa da riba jordan to gari ne guda biyu akwai sudu akwai amura shi suke faɗa a bible sodom and gomorrah sodom and gomorrah shi yasa aikin da suke ake kiransa sodomi ko mummunan aikin nan ba a kiransa lut na sha gaya mana lut sunan annabin Allah ne don't call it lut wannan mummunan aiki sun salewa sodomization daga sodom aga Allah sai ya tsine ya sa aka daga garin aka kibar da garin shi ne wal mu'tafikatu bil khati uprooted to aka aiki annabi lut abin da suka ci da shi ai kai ba ko ne a garin ba nan garin ba suke masa kabilanci shi yasa kabilanci ba hari na mutum ke. mu ne yan kasar mu ne yan garin nan kai ba ko ai duk gari na haɓaka da baki ka bincika da kyau ko america ba ta bunƙasa sai da haka ne ko ba ka saboda haka sai suke masa burin lokaci walutan ga annabi lokacin da ya gaya mutanensa a ta'atunan fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin yanzu faru da yin alfahisha ba a taɓa samun mutane sun irin naku ba a tsakonin lokacin shine da su da first da za a ce namiji kwanta da ɗan su sai Allah wadai ba a taɓa samun wata al'umma ta yi wannan mummuna aiki irin na ba sai bayani menene suke yi innakum innakum la ta'tuna ar shahwatan min dunin nisa bal antum qawmun إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون آية لما تمانا yanzu ku dinnan kwarin da zai kewa maza saboda sha'awa irin ta dabbanci ku bar mata ya kuna aure kaga ya bayyana musu menene aikin nasu ta shi kai da Allah bal Allah ku dai mutane ne mabannata musrifu masu wuce അയാളെയാണ് സുഗസ്റ്റാക്കുന്നത് മേക്ക് മാറ്റാം ചെയ്തത് ഗസ്റ്റ് وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون amsa suka bashi ba fa Allah ya ce ba wata amsa mutanensa suka bashi ba face sai suka ce da sai suka ce su akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun kai Allah ku fitar da su banish them from your towns and cities ku koyi su kawai wai su masu tsarki ne su to haka mai laifi yake an ce kullum ba za ka zauna lafiya ba in kai mutumin kirki ne ba za ka zauna lafiya da mutanen banza ba in kai na banza ne ba za ka zauna lafiya da mutanen kirki ba a to ne ka fi so tunda dai sai ka samu rashin zama lafiya gara ka zauna rashin lafiya da mutane ka zauna lafiya da mutane kirki na banza kai wasu da su ko ku gane ba ne saboda ka abin da suka ce da shi ke nan ku kore su daga garin wai su mutane ne masu nuna cewa su masu tsarki ne This is the the gate of the gloom and those who believe and fear. Banish them, banish them. Okay? Evict them, eviction from your dwellings. They are a people claiming to be pure and honest and sinless. So, who is the devil? Allah Ta'ala said, Kachikishi, Fa'anjaya. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله تعالى تسي مكة ساموش مكة جي جي شي شيوا كده شيوا شيوا يا جماعة فأنجينا سي مكة جي جي شيوا yawa ina lamiri ina lamiri hu ba fa an jainahu wannan na din lamirin waye Allah ce sai mu ka cece shi so wannan fa an jaina wannan na din furan waye na Allah ne to Allah nawa ne wannan ya ce sai muka shi da shi kadai to amma me yasa ya faɗi da yawa azza wa jalla ma'adalla na shigo da wannan ne saboda a ƙoƙari mai girma Allah yakan yi amfani da plural kuma yana nufin shi kadai ne don ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu mu ne muka sanar da Qur'ani kuma za mu tsare shi to shi da an taɓa samun wani kirista a Najeriya sai ta ainihin musulmi mun gaya muku akwai God the Father the Son the Holy Ghost even the Quran which is kamar yaya ba because God in Quran has been talking about we we we we ai yana nufin shi da annabi suna ce luka yo ki kawo wani ka zo ka samu musulmi ka ji bayanin daga bakin su ba iyayenmu ne ai ya kamata ka sani akwai plural of number da plural of honor sun kasu gida biyu a harshen larabci akwai wannan yanzu da za ka zo na ƙasar larabawa za ka duba larabiya ce da kai wallahi ce ilai kun wa ma wajadtukum na zo ku ban same ku ba mu da wasu ce a ah, ya ka zo mun kai kai kai ne to amma shi balarabe ya fahimci ka girmama shi wani ana kinsa plural of honor to Allah na amfani da shi sai muka ce da shi to in ka ce haka kuma Allah ce fa iya ya fa'budu ya kuma ce qul Wallahu, ahad ya zaka da kuma duk inda ka ji Allah ya ambaci lamiri na da yawa to ba ta ba ne. tauhidi is not negotiable baya amfani da plural kwata-kwata guda ɗaya ne kun gani ko in ni wajen tauhidi ne Allah ya kance ni kaɗai ne kawai amma fa iyaya fa iya fahabun fa iyaya fattaqun wannan shi kaɗai ne amma wajen mu'amala Allah kan yi amfani da lamiri da yawa nan sai Allah ta'ala ce fa an jaina wa ai ba tauhidi sai muka cece shi shi annabi lutu da shi da iyalinsa to kaga iyalinka har da matarka a'a an cire ta shi sa ce illan mar'atahu except his wife dan ita shi ya ce Allah ya mutu wasu mata guda biyu ya ce kafirai ne suna ƙarƙashin bayansa guda biyu wace aya ce ba zai kawo mana aya inda Allah ya ce matan kafirai matan annaba guda biyu suna karkashin bayanmu na kirki suka sa'ince su muka azabtar da su wa zai kama na ayan ya jama'a kanata tata abdaini min ibadina salihaini fa kanata huma lillah wa qila dkhula an-nar ma'a dakhil matar annabi nuh da matar annabi ashe da dangantakanka da mutumin kirki ba zai maka amfani da idan baka kirki dan kana dan malam bai maka amfani sai aikin malam dan mijinki annabi ne sai ki aikin annabi na fata gane ko to sai Allah ya ce banda matar annabi ne wasu malamai sun ce sunanta waliha haka aka ce sunanta na faɗi wannan ne saboda masu bin littattafai suna nemo sunan yaran su bai da hankali kar ka je ka sa mai ɗanka suna wani a kan kana ganin ka wanda kuma ka yahudawa suna tattara sunaye zama tana sa suna wanda yake baka san kan ba misali to Allah ce mun cece shi in da matarsa ita ta kasance cikin waɗanda Allah ya halaka da su saboda tana da wani mummunan hali matar annabi ashe tana haɗa baki da masu neman maza wallahi ya ɗauka mutumin kirki ce kuma yadda take yi da zaran samari sun zo garin su sai ta kunna wuta duk inda suke a garin su a ah, gina lutu akwai wani kun wuta mutum ya ta ai tana da yatin ko matar annabi Allah abin yana da shi kawai da su to lokacin da Allah zai halaka su sai Allah ce da annabi lord tashi kamar dare da asus ba alaisa subhu min qarib ci mazo lokaci kuma kada ɗayan ku ya waiga duk abin da ka koyi ga annabi lutu ya bar gari matarsa da ta ji an fara gama su sai ta waiga ce jama'a ta hau jama'a ki ce sai mala'iku suka jama'a ta tashi daga aiki Allah sai ya tsane mata ya lalace ta shakula shi aure ka To haka Allah ta sai muka cece shi da iyalansa ban da matarsa ita ta kasance cikin alghabiri ai almatrukina fil azabi wal bala'i wal halak hmm. tana cikin waɗanda aka basu cikin alaka da kuma azaba wa an ƙwarma alai lokacin وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله يجعل موسى هذه روى عذابا روى الله يجعل كلين كرشن سيدك سنتي كرشن سيدك موسى كيوبا دمون الله تعالى هلك أصول وإلى مدينة وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامهم لكم إن كنتم waɗannan mutane na annabi masu wannan mummunan aiki kaga abin nasu is unnatural Allah bai rubuta namiji da namiji rayuwa na dabbanci mace da mace the so-called same-sex marriage ci baya ne babu al'ummar da take da wayewa ta amince da wani na fata kun gane ko ko an ce suna da wasu ayyuka tun wannan zamanin suna yin fito whisper so asalin fito na mutanen annabi lautu kuma sukan sa riga su bar su a fili haka suna tura kirji haka suna kuma kwaɗa wannan su yau akwai masu taba wanda ku kuma ƴaƴan musulmi kuma su shigo masallaci kana ɗan musulmi ka kwaɓa wannan ka shigo masallaci to ka sani waɗannan mutane suka fara wannan shirin don't imitate an unbelieving people sannan su suka fara haɗa zakaru suna faɗa kaza da ka suna faɗa su suka fara he fatin cock su suka fara ya yi hatta yi jiki alama irin su da muke cewa. Menene a ƙasar hausa sun mun ga ainihin suka yi da ainihin wasu gila wai sai mace ta zara sunan mijinta ko saurayin ta wannan kauyanci sannan kuma sai aka taso ana ado zane a jiki ai ba kano ne a yi masa yawo magobiri a zana jikinsa wani kuɗi na jikinsa ɗaya ɗaya zane ne yarbawa su ma zane da Allah yana son ya zo da ɗa a zane kun bi Allah iya zane ne to abin da nake cewa anan kada mutum ya kwaikwayi hali na mutanen banza mummunan abu ina tuna wani mai wa'azin coci a nan a ɗarurka ɗan jihar Lusiyana yana cewa in kana neman garin da ya yi kama da garin annabi shi ne Hollywood ga shi Jimmy Swaggart don kuma jin sunan shi abokin bibel Ahmad Hidayat to kada wani abu burge ka a ga kai musu ba abin ya ba ba ne ba ya ba Allah shi da jin kare aya ta gaba inda sauran lokaci ka karanta ko to sai Allah ta'ala ya ce sannan mun aika zuwa madiyana kaga shi wannan ya dara baka sequence Hud eh, annabi Nuh Hud mhm. Salih Lut Shu'aib عرفتم؟ الله يقول من Da annabi shu'aibu zuwa ga garin madiyan shi annabi shu'aibu ana kiransa khatibul anbiya the spokesman for the prophets ne kakakin annabawa ko kuma khatibul anbiya shu'aibu suna kiransa wa da turanci Jeto ko jeremiah okay Allah ya ce mun aika da shi sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bautawa da cancanta in ba shi ba lallai hujja ta zo muku daga ubangijinku to su an ce an ce su mutanen sa mutane ne wanda suke manoma ne suna noma suna da hatsi suna da amfanin gona suna yin awo da fatan gane ko to sai suka dinga tauye to shi ne annabi shu'aibu yake cewa a yake cewa ku bauta ma Allah ba ku da abutan ba shi ba lalle na zo muku da hujja daga ubangiji fa awful kayla wal mizana wala tabkhasu an-nas ashya'ahum ku cika kai menene kai wato mu shine kai ko ba ka ba wal mizana da kuma ma'auni irin na suke wurin da cikawa wato sun shahara da au amma suna ha'inci sai su rinda ragewa kar ku ringa tauye mutane kayansu kar ku banna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ta haka shi ne mafi alkhairi gare ku inda ya kun kasance ku mu'mini kaga sakon ɗaya dukkan su kowa yana cewa ku bauta ma Allah ku bauta ma Allah ku bauta ma Allah sannan kuma sai ya musu maza maza maza ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين sai ku daina zuwa kuna zama a hanya an ce bayan ga tauye mudu kuma yan bashi ne shi ne abin amurka hausu ku daina zuwa wala tab'udu bi kulli siratin tu'idun ku daina zuwa kuna zama a hanyar mutane kuna musu barazana ka kuɗin ka yau mana wallahi wata suduna an sabilillah sannan kuna kange mutane barin hanyar Allah wanda imani wata buhuna ha'iwaja kuna bukatar hanyar Allah ta karkace wa kuru in kuntum kalilan fa kaththarakum ku tuna lokacin da ba ku da yawa Allah ya mai da mutane masu yawa وانظروا كيف كان عقبة المفسدين كتوبة وكان الشيخ ما سبنا يا حسن فأنا ما نسوى يا كما تفساني أبو النورة أبو الإذن آمين إنا قليل مزل مزل مزل آية تكرس السلف وإن كان طائفة منكم آمن بالذي أرسلت به وطائفة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لا فاصبروا إتشي آية تتمالي da bakwai kuma ta ƙarshe kenan saboda lokaci ya riga ya الله ciki annabin Allah wa kenan sai ce idan wata jama'a cikin musu yi imani da abin da aka aiko ne wasu su yi imani ba kar ku da ku yi hakuri har Allah ya yi Allah shi ne mafi alkhairi masu hukunci haka annabi Allah ta bai da su if a part of you some of you believe in me and the other part deny me take it easy exercise patience until Allah's final decision comes to first is the base of decision makers wannan ne inda ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ba mu albarkacin Qur'ani kamar da muka faɗa ah, wannan ita ce fa ina jin tafsirin kaziran juma'a ina tsammani tafsiri ne ya ce mutane guda bakwai Allah zai sa su a inuwa ranar da babu inuwa sai inuwarsa wannan shi ne tafin hudu ta yau farko shugaba adali na biyu yaro da ya taso kan bin allah na uku mutumin da zuciyarsa kullum ke rataye da masallaci na hudu mutane da suka yi soyayya saboda allah ba abin duniya ya haɗa su ba sun haɗu saboda allah makaranta suke zuwa tafsiri neman abinci tare ba waɗanda suka ba kan zuwa gidan sinima ko sata ko banna ba abu billah na biyar da mutumin da mace kyakkyawa mai mukami ta ce zana da ita ce kai wajen zan iya ba tsawon Allah inda ba mai garin da su sai Allah ko sannan na shida da mutumin da ya sadaka da hannun dama hannun abu ya sani ba ana nuna kai dan Allah ba wai kawai ba sannan na bakwai da mutumin da haka kawai ya tana rayuwa ya tana Allah sai hawaye suka dinga fito musamman. wannan hadisi malamin sun yi shakki mai yawa a kai sun suna daga cikin hadisan da ke karantar da kyakkyawan hali shi hadisin wani goma sha nawa kenan yau sha shida ku je ku hada shi ku karanta عن ابي هريره عن ابي هريره نعم عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبعة سبعة سبعة سبعة يذلهم الله يذلهم الله يوم لا ظل يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله إمام عادل إمام وشاب نشأ في طاعة الله وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان ورجلان تحابا تحابا في الله في الله اجتمع عليه اجتمع عليه وتفرق عليه وتفرق عليه ورجل ورجل دعته امرأة ذات منصب ذات منصب وجمال وجمال فقال فقال إني إني أخاف الله أخاف الله ورجل ورجل تصدق بصدقته تصدق بصدقته فأخفاها فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعلم شماله شماله ما تنفق ورجل ورجل ذكر الله ذكر الله حاليا حاليا ففاضت عينا ونشينا باسمنا قوم الشهيد كما حديث متفق عليه من بيتاو متهي كل الوقت ذا سليما رد بعد إنه وسيم عنه لازم بمتوين ديسن son tsayuwa haka ya san kuma ƙawafin wada ko ƙawafin ifada ya haka cinkoso ya tashin hankali ya duk mutumin da ya san ranar jifa daga ana mutuwa a wuri duniyan ke to idan ka kamanta wannan taron da taron ba kawai to a wannan ranar ne ba ake wannan magana an kawo rana kuma daidai da ta a wata ya cikin tsabarani, za a ma sake ƙara ma rana zafin ta miki ko goma ne ko bakwai ta a wannan rana a wannan rana yanzu ko makka kake tafiya a makka a filin makka idan ba ka da tafiya kake ji to sai aka ce akwai wanda allah zai mutunta su ya sa su a inuwa a wannan ranar farko shugaba adali babu adalci fiye da kai hukunci da abin da Allah ya ce a gidanka ka tafiyar da iyalanka based on Quran shi ne mafi alkhairi na biyu da yaro yaro tun yana dan karami aka yi masa tarbiyya yana bin Allah shi yasa 'ya'ya suna da bashi akan iyaye na uku da mutumin da baya wasa da sallah cikin jami'a ai shi ne ma'anar mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci za a kullum masallaci jam'i baya wasa da sallah cikin jam'i kullum sannan kuma na biyar da mutumin da ok da abokanai guda biyu waɗanda suka ba kan bin Allah a kan har mutuwa ta same su na biyar da mutumin da mace mai kyau mai mukami ta nemi su aikin banza inda ba mai ganci sai Allah ya ce wallahi ba zan iya wannan tsoron Allah da mutumin da ya sadaka na shida kenan da hannun dama hannun sana hagu bai sani ba ma'ana ba wai ana nufin ka boye hannu ba gida ba a ah, symbolical expression ne ma'ana ka idan Allah ba ka sauko wa ya sani shi yasa in ka samu dama yi kokari ka yi sadaka secretly za ka kasance cikin mutane a wannan rana wallahi in ka samu hali ma a ce dukkanin abin nan guda bakwai da ka tara su dukkanin su guda bakwai ka tara sai dai ba ka tara na ɗaya ne ba ka yi a kira ka mata da kira ka yi ba ka yi tara na'am wace ta kira ka baka tara wannan me zai hana ka me zai wace ta kira ka sabon Allah ta ce ba na ce ba ka ita ba za ta kira bane wa ga maka tun annabi ya faɗa zai zai yi ba ba zai faɗa ba ah, ba nan ana cikin zamanin shedanci ba to wace ta ce hello come ba zai yi ba shedanu ga su nan birji amma ma kai ne ga mun shedan kawai kawai kawai in Allah maka asiri gode ya shirin baki to wani zai yi tare da wannan Allah ka samu tara su ka tsare mu ka kare wani shi ne hadisin mu na yau da fata za a kiyaye kenan sauran hadisai gobe asabar da cikin lahadi ranar rufewa iya hadisan mu sun kare kenan zai zama kuma da hadisi nawa <clears throat> Malam karatun da muka yi a jiya ko sakaran jiya kenan lokacin da ashabul araf to farko dai ashabul araf ina son tambaya shin nasi ya zo kai shekaru nawa suka yi ko dai nasi bai zo ba ya bi tabbatar da dai akali kamar su tambaya na farko wallahi ban san wani nasi da ya ce shekaru kaza suka yi ko za su yi ba musamman ba kuma kullum muna sa da aka aje mu saboda ba da wani ilimi za su yi shekaru ka za qur'ani bai faɗa ba Allahu akbar tambaya ne suratu inda muka kai aka ce abin ganga fa'azza na bai bainan mu Allah da tunan da makafi shin nan wane ne Allah da kanshi ne ko mala'ika ne ko wani mutum yawa idan kada an ce fa'azza na to ai Allah shi ke delegating mala'iku ka je ka ce Allah ya la'ance su tikin wani mai yi kuwa mai kira malakun minal mala'ika shi zai yi aha ka ta qala sa'u fiha wa la ku fi da tsammani kar ku sake da magana kuma kaji ai a wani wuri Allah ce wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbu qala innakum makisun za su ce ya maliku we want to die a kashe mu sai ce ku zauna har abada ba za ku tashi saboda al-mu'adhdhib din nan evidently Allah zai sa mala'ika ne ya kira ba wai Allah shi da kanshi ba azza wa jalla wallahu ta'ala a'lam wa tambaya na biyu lasu na kuma Hausa ne Yahuza Shiro Chiroma Chiroma السلام عليكم وعليكم السلام هل Allah ya sa ka wuce ne ko iya ko na ni da nake so tambaya shi ne ka ka mana aski na da mu su su ka sa ka kana to shi ne irin abin da take tafiya a nan mun yanzu kan mutum lux yau garin nan da muke ciki ina ji masu pass cewa namiji kan iya auren mace a mace da ta iya auren mace to wata irin nasi'a za ka tun da mun a nan garin da iyalanmu yadda za mu niyya kare kanmu kuma da malamanmu da suke nan garin yadda za mu iya ci gaba da irin wa'azi da yaranmu da ke tasowa da mu da kanmu dan uwa Allah ya saka maka kai da alkhairi da wannan tsokaci ina jin dole magana kai a baya mun yi magana in detail akan wannan matsalar to amma irin wani ba a gajiya ta da shi abu ne muhimmi saboda abu ne da yake kawo da traits yana barazana ga ɗabi'u farko ma ni idan ka ce marriage sun ci astaghfirullah ai ba aure ba kuskure ne a ce namiji ya zauna da namiji sannan a ce an yi aure ai an zagi kalmar aure ai ba aure ba ne kamar yadda ake cewa be that as it may to yanzu ya kamata mu yi tunda Allah ya kaddara sun mu ana anan muke rayu anan muke neman abincinmu anan muke haihuwa anan muke aure to shi musulmi duk inda ya zauna sai ya nemi hanyar da zai iya rayuwa a wannan yanayin ya zauna da kowa lafiya kuma addininsa ya tsira shi ne na faɗa kwanaki yake cewa dole ne yaranmu in suka dawo daga makaranta ko waɗanda iyaye su dinga tara sa me aka koya muku sai ka bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya me koya muku yau idan koya mana kaza kaza ta mace kuce kaza ba daidai a wannan ƙarya ne al'adar kafirai ne to babu me yasa mace to ai saboda haka Allah ya kaddara zan mu'a ka sauke in ku haka ba to hukunan cikin ba na biyu in zai yiwu ita hukuma ku gaya mu cewa mu ɗayanmu wannan curriculum ban da su zai yi kuma islam of freedom kun yi making effort ne da yiwu ba wani zai ce a zai yi make an effort sai kuwa ku gaya ma ainihin hukuma gaskiya ba masu ya ci karo da addini wannan kuma ƙasa ce ta 'yanci dole a ba mai ya kamata ku yi wannan nake cewa in ba za ku iya ba da ku bashi amma tun da ga halin da muke ciki dole ne ku ringa fitowa ko da ba lokacin makaranta ba yanzu tun da abin ya taso yanzu kowane uba ya zauna da 'ya'yansa ce ciko, ga halin da ji, kun ji, kunji kunji kunji kunji kunji kunji 'ya'ya dole manya a unguwa a nan 'yan ƙasa a ce ku kira meeting council meeting sannan kuma kowane uba a bashi invitation ya zo ana neman ɗansa duk yana da ke kare jikuta a su ku samu wani malami da ya san zamani ya yi mana lecture mai kyau very inspiring talk and lecture hakim to kun ji abin da muke ciki ga halin da muke ciki kun ci gaba da kawo amma ina muku wannan kuskure ne kafofi na yada labarai a rediyo ba kuna da shi ba ba da sauransu ku ci gaba da bayani mana a gane sannan iyayenmu mata kaga iyaye mata suna da rom sosai su masu dinga yin bayani suna jaddadawa domin a gane amma wallahi yin shu hadari wannan shi ne cikin abin da na faɗa ga ta malam muna kuma roƙon Allah cikin taimakonsa duk inda muke dandan Allah ya ce ce Allah ya sa kuma faɗa cikin halaka domin in ba haka ba sai ga to ga mutum ma kawai koma ne ya da wallahi ba Allah ya kare annan ya zo rashin nan ayyayi rigima tashi to Allah ya kyauta ba magana zan a wannan rigima domin kafin sai tambaya na wani state ba ba su ba ma yau ina cikin radio oh, su su su su su ba su dace da su aiki da shi ba to yanzu ga yau ga ina cikin radio to ba uku ba zuwa da shi ga wannan tambaya na muna son wannan su

akwai program sai samun soma program mu 5:30 Allah ya da ban sani 5:30 za su ma sai sa jama'a ku kai a zo da bayan lasar kenan tambaya na uku ko mata yaqbalu rasul salatul mafrudat ila sama ko yaushe annabi karbo sallan daidai karbo sallah da muke farillin sallar daga sama ya tabbata a cikin sahih bukhari أمت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رجعت من سورة الأصوات sarki ya tabbata da Allah wanda asra ya tafiyar da annabi sa da ya yi isra'i daga masallacin harami zuwa baitul maqdis sannan kuma araja Allah hau shi sama to a wannan daren ne Allah ba shi salloli guda biyar Abin da ya gani cikin dare ɗaya cikin dare ɗaya da ya dawo ya gaya mutanen ba suka ce kai unbelievable shi ne Allah ta'ala ke cewa وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتن الناس أي zama مكة نونا مكة دنيا زمان كتنا لي وسكا إن جنا كتنا كما أبن يبقى saboda haka a wannan daren ne Allah ya bashi sallah 50 times a day so hamsin. kuma a cikin hadisin gajiyar cikin buhari ya ga annabi wani a sama na kaza annabi wani har ya ga annabi ibrahim a sama ta ta bakwai aka ba shi sallah sau hamsin a rana da ya dawo sama ta shida sai annabi musa ya ce ya muhammad mai allah ya baka ya ce allah ya ba ni sallah sau hamsin a ne su ce kai kai jama'ar ka ba za ta iya ba ba za su iya ba saboda an aike ni zuwa ga al'ummar da ta fita ka karfi sun kasa ni ina gani ka koma Allah ya rage annabi Musa manzo Allah ya koma aka rage ya dawo ce ka sake koma har yake cewa ban gushe ba ina kai kawo tsakanin Musa da Ubangiji sai da aka rage sallah ya koma five times a day duk da haka annabi Musa da ka koma a rage sai ce ina ina jin kuwa cikin bukhari da kuma da ya kuma da harbi saura ke ce zan tafi ƙasa da sallah biyar a wanda ya yi shi ke da riba wanda ya ƙi shi ke da halaka da musiba da bala'i sannan kuma wani ikon allah biyar din nan sai ka ce times nawa kenan times 10 nawa zai baka 50 ɗinka ta dawo dan ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha da ramar musulunci madadin 50 times a day aka koma biyar to kuma in kai daya lada goma times abin da kaga wannan hamsin ta dawo kenan in a different way saboda haka haka aka ba manzon Allah sallah ya sauko wanda muke yin ta a yanzu wanda ya ta ya ci riba wanda ya banta to kusan ba musulmi bane Allah ya fi da mai kare malam kushin shi na address when lokacin na waya. eh idan ka ce mata me ba kana so ka san ko a wata shekara to kafin a yi hijira ne ya amma yanzu zan hijira ko kaza ga watan muharram i can't remember amma dai ainihin kafin a yi hijira Allah ba ya kan wannan labarin da ta kafari mu yanzu ya je sam annabi ya je sama aka ba shi salloli guda hamsin to almajir muna neman ilimi almajir muna tambayar wace ba hadisi kan batun annabi salloli guda hamsin ko yahudawa suka yi firar domin dai su karrama annabi musa kan annabi muhammad shi sa suke ce annabi musa ce annabi mu ai musulunci ya yi kan dalili ba ka zuwa da ka ka ce akwai ko babu in za ka kore kawo dalilin kore da ani na baka sos kai ma kawo amma don ka zo da ka ba ma molan ka mu muna mara littafi malam tambaya da hausa na rediyo na farko shi ne da in za ka yi wurin bacci shi ka ba da cin hanci in za ka je ka nemi wani services ne da yake hannun ci ya yi shi ka ba da abu shi ke tambaya yadda yanayi yake ya zamani da yadda kuma shi da ai ban gane ba shi kuma wani zai zai bai su ya bai man amfani kana wurin bai ta ko hausa kana garasi mutum na neman house rent dila don ya bi kan dila ya bi kan dila shi ka biya shi kamar shi but according to ai na gani a wasu gidaje ana cewa apartment for for rent no broker space haka ne malam ka shiga kaga akwai broker to gaskiya ba da cin hancin wasu haram kuma na dauka a tsarin america eh, eh, an idan mutum yana neman gida da zai zauna eh, kuna jina an su an su What's the name? In the somebody is looking for a place to live as a family with respect and honor. But somebody says you have to pay something, otherwise you do not get it. What do you Now, if you go back to the law, rule of Islamic system of uh, this issue, if it becomes a necessity, if it is a darura, chicken, nasu that's what zaura, ko all this it don't give it out of your willing until you are kind of coerced and compelled otherwise it becomes an act of sinfulness okay. wannan ita ce Allah ya kare mai tsare mu gaba daya ina ga lokaci ya ko alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين